Yawaitar bala'o'i da iftala'i masu haɗura wa rayuwar ɗan adam da ake fuskanta a 'yan shekarun nan na da nasaba da sauyin yanayi da ke yi wa duniya barazana a wannan ƙarni. A ƙasashe masu tasawa irin su jamhuriyar Nijar, matsalolin da suka fi ƙamari sun haɗar da rashin ruwan sha wa al'umma da kuma bala'o'i da saukar ruwan sama ke haddasawa baya ga wutar daji da ke laƙume filayen noma da na kiwo a duk shekara. Waɗannan batutuwa da ke kawo rauni wa ci gaba na Latimma Fajimaina 'yar asalin da magaram kuma 'yar Nijar ta farko da ke aiki a hukumar binciken sararin samaniya ta nasa tuwo a ƙwarya. Gudi na daman shi ne sa na jirai karatun ruwa don saboda na taso a da magaram kuma duk wanda da yake da magaram ya san da muna da matsalolin ruwa kuma ya san da matsalolin ruwa nan shi yake hana mu ci gaba ya kamata mu samu ruwa don saboda mu samu mu ci gaba kenan buri na ina so a ce garuwa gaban da magaram haka sun samu sun samu ruwansu kuma a can nasa aikin ruwan da muke yi duk duka wanda ya shafi duka duniya ne muke yi muna diba amurka muna diba asiya muna diba afirka kuma yanzu mun san da ruwa abu ne kamata mu samu ba mu iya rayuwa babu ruwa kenan shi ma kan shi yake yake bani kokari kullum na tashi mai da hankali in yi aiki na kware don saboda ruwa ne muke neman ma mutane kuma muka tuna iyalinmu da zai su zo nan da shekara ashirin shekara hamsin ya kamata su kasance sun zo cikin ƙasa mai ruwa su samu su wadata fasahohi da kimiyyar ƙarshe da hukumar ƙololuwar ta nasa ke amfani da su su ne matashiyar mai shekaru 26 katal a duniya ke sa ran aikatawa don samar da sauyi wa kasar ta Nijar kuma ne ta fara aiki don cimma wannan buri. Ina aiki da NASA don saboda NASA su ne suke da kamar a kimiyyar da take karshe wannan matsayin da na samu a NASA yake mini in samu information da yawa da ba na iya samu ba a wani waje. kuma ga ilimi kuma ga mutane da yawa ne suke aiki a can da suke da ilimi sosai kuma da suke da burin su ganin ma matsalolin ruwa muna aiki da 'yan nan kamar a ce a university kin nan da yan nijar ina da mutane da nake aiki tare da su a university duniya me kuma a gaba ina so in yi aiki tare da mutane sosai a nijar Tuni dai wannan tsari na matashiyar ya fara samun goyon baya daga malaman jami'o'in Nijar masu aiki a fannin yanayi kuma a shirye suke da su haɗa ƙarfi da ƙarfe da ita don tabbatar da wannan buri. Canjin yanayi a nan laskin Sahel da mu nan Nijar abu ne lalle wanda yau da gobe muke cikin shi. Kamar yanzu ka gani hydrogeology din jihar zama garin muna da karamcin ruwa. To kuma ga wannan masibu iri-iri kan hwarin kan kuma ruwa da ya dawo to wanda ya zo ce zai kama ma dole kai murna ya yi karhin ma a bada daga deja ita faji kanwa ce to kuma ta ce za ta zuwa ta kama mu kenan ka ga mu ai dole mu an gajar responsibility mu kuma unhwanin jiha mun ce unhwanin jami'a mu ce unhwanin kasar mu ce a jamhuriyar Nijar dai miliyoyin mutane ne ke fama da matsalar ruwan sha kana kuma a duk shekara iftala'o'i masu nasaba da sauyin yanayi kamar zubar ruwan sama da kuma wutar daji na haddasa barna mai yawa kamar a wannan shekara da kawo yanzu aka samu mutane 69,515 da da suka rasa matsugunansu yayin da mutane 64 suka sheƙa lahira a alƙaliman da hukumomin ƙasar suka fitar a tsakiyar watan agustan wannan shekara.